Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci 19,31 da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. wata kotun turkiyya ta sake wani ba amurke fasto andres bronson lamarin da ya kawo ƙarshen tankin diflomasiya tsakanin washington da ankara bronson yana fuskantar shari'a da za ta iya ɗaure shi tsawon shekaru 35 idan har an same shi da aikata laifin ta'addanci da kuma na leƙen asiri zargin da amurka ta kira mara tushe shugaban amurka donald trump ya faɗa wa manema labarai a fadar white house ya ce branson ya sha wahala sosai amma zai yanzu wahalar ta ƙare kuma zai kawo ziyara a fadar white house nan ba daɗewa ba a wani saƙon twitter da ya aiki sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin aiki wurin kwato amurkawa da aka ɗaure su bisa kuskure a ƙasashen waje zuwa gida jirgin saman sojojin amurka ne zai dauko brunso zuwa filin saukar jiragen soji na ramstein a kasar jamus inda za a duba lafiyarsa kane daga bisani a ƙaraso da shi zuwa amurka a yau asabar shugaban amurka donald trump ya tabbatar da cewar akwai yiwuwa brunso zai iso washington a yau kuma zai kawo ziyara a fadar white house a jiya juma'a ne kotun turkiya ta same shi da laifi amma kuma ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari shekaru uku da wata ɗaya kuma tuni wannan fasto ya kwashe shekaru biyu yana zaman gidan yari yayin da ake masa shari'a lamarin da ya kai ga sake shi saboda shekarun da ya kwashe a gidan yarin a ranar alhamis ne wasu kafafen yada labarai a nan amurka suka ce washington da ankara sun yi wata ganawar fahimtar juna akan wannan batu kuma hakan ya sa aka sako branson sakataren bitar malin amurka steve munchin ya faɗa a jiya juma'a cewa yana kan bakansa na halartar wani babban taron zuba jari a ƙasar saudi arabia a karshen wannan wata duk da tarin shaida da ke nuna an kashe ɗan jaridan saudiya a ofishin jakadancin saudi arabia da ke istanbul a turkiya muncin ya faɗa wa talabijin cnbc cewa yana ci gaba da shirinsa na halartar wannan taron sai dai ya ce idan wani abu ya biyo baya ko kuma an samu wata sakiya to zai nazari a kai amma dai yana kan batun zuwa wannan taron wasu manyan bankuna a dandalin hada-hadarar kasuwanci na duniya wato wall street a nan amurka za su halarci wannan babban taron kasuwanci a birnin riyadh duk da cewar wasu manyan kamfanonin yada labarai da manyan 'yan kasuwa sun janye daga halartar wannan taron kana suka daina hudun kasuwanci da yankin gabas ta tsakiya hamshakin ɗan kasuwan birtaniya nan richard branson ya faɗa a jiya juma'a cewa zai dakatar da tattaunawansa a kan wannan taron zuba jari a saudi arabia wanda yake yi a kamfaninsa na virgin groups wasu manyan 'yan kasuwa kamar steve case ɗaya daga cikin masu kamfanin kasuwancin yanar gizo da ake kira aol da kuma mai kamfanin sufuri na uber da ake kira dara kosrosahi shi kuma yana cikin waɗanda suka janye kansu daga wannan taron da wani kuma da ake kiran shi robert bakshi ne shugaban kamfanin viacom duka sun ce ba za su halarci wannan taron da ake yi a riyad ba yayin da mahaukaciyar guguwar na mai lakabi michael ta tura tarkace zuwa arewa na gabar tekun gabashin amurka inda guguwar ta fi barna sosai hukumomi kuma suna nan suna nazari a kan wannan lamari da kuma hanyar da za a bi a kwashe waɗannan tarkacin hotuna da taurarin dan adam ya ɗauko da safiyar jiya juma'a sun nuna guguwar michael ta yi sauki a wannan yankin yayin da ta tasar ma gabar tekun arewa maso gabashin amurka inda za ta kai ruwan sama da kuma iska da igiyar ruwa mai yawan gaske. sai dai guguwar ta fi barna sosai ne yayin da take kadawa a kan teku a ranar laraba a zirin shakatawa na panhandle da ke jihar florida gwamnan jihar florida rick scott ya zaga a jihar domin gadon barnar da guguwan ta yi ta sama a yammacin ranar alhamis kuma barnar ta fi shafan yankuna da ke kusa da inda guguwar ta kada a cikin teku bayan ya gama sintirin ya yi wa manema labarai bayani ya ce wannan abin ya yi muni kwarai da gaske amma dai abu ne da za a iya magancewa Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma ga shirin a bar ya huce Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. sunnar dan amina kyakkyawar hanya matabbata gani wannan waka ta dace da yin sallama da safiyar yau sai dai wannan jirgin cikeke da fasinja domin kuwa muna tafi da tarin gaishe-gaishen sada zumunci. Haka yake, to bari mu buɗe babin gaishe-gaishen da sada zumunta. Bari mu garzaya shafin mu na dandalin a bari ya huce domin miƙa saƙonnin mu zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Sanusi Hashim na FCE Kano. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Amina Sanusa Hashim tare da Amina Shehu da kuma Hajiya Ruma Sa'u Muhammad da Fauziya Najib. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Sani Usman Darma da Mama Dada da Alhaji Alfa Ahmad. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Adamu Ahmad sa'in jama'ari da kuma Yahaya Sani Zango. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Hadi Sudawa da Dr. Aminu Sudawa. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Ibrahim Hamzat Bayero ɗan madamin Kano tare da Alhaji Bashir Kashim Mahmud. Gaisuwan fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Alhaji Kabiru Sayyadi dan iyan Ringim tare da Alhaji Bashari Shu'aibu madakin Ringim da Balarabe Jikan na Dabo kan karofi to Allah sa na faɗi wannan sunan <laughs> daidai kan karofi ne <laughs> tare da Ibrahim Garba kan karofi gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Dr. Lawal Yusuf da Wakiji tare da Alhaji Nura Usman dan majan ringim Fata alherin mu na bari ya wuce zuwa ga Alhaji Kamal Usman da Alhaji Mahmud Isa da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya. To haka yake ni ma ina ai kuma <laughs> to to na gode ni ma ina da gaishe gaishen daula. Mm-hmm. To ga gaisuwar fata alheri ga Alhaji Baba Isiyaku sabon garin Gwajawar Kumasi. Ni ma dai da fata na faɗi wannan Gwanjawar. kumasi da wannan na yan gane ne da su ba makirin sun ah, shigo da su gaya mana ba gaskiya ne ba fadi wannan sunan ba sai kai mana aikin gafara da kuma Alhaji Rufa'i Abbas sai kuma Alhaji Lukman Abbas da uwar gidansa Hajiya Zubaida da kuma gaisuwar fata alheri ga hajiya mama mai shinkafa da wake a yalwa kumasi. Muna kuma mika fata gaisuwar fata alherin biyar ya huce ga hajiya sa'a mai fura aljanna da hajiya Fusatun Gado da Hajiya ta Sallah dukansu a birnin New York da kuma Hajiya Amina Bunƙasa magajiyar Hausawa na New York. Kin tuna da kin aikin shafurar aljanna. Na shafurar aljanna kuwa. da Hajiya Sa'abi Fura. Watan da ya gabata ma da muka je taron Majalisar Ɗinkin Duniya musamman baba ya kai ni wajen da ake sai da furar aljanna muka je muka saya muka sha. To muna mm. mika gaisuwa fata alheri ba dan an yi santi ba dan dai eh, a sada zumunci. To ba haka ne. ranar masoya ce. To haka ne to ai daula maganin duk waɗansu rigingimu da ta da hawan jini shine nuna wa abokan zama an damu da abin da ya dame su ko ba haka ba. Kwarai da gaske kam haka ne. To in haka ne bari mu ƙara miƙa gaisuwar mu domin a ci gaba da sada zumunta. To haka ne ma daula. To bari na garza ya shafin mu na imel da suka aika mana domin miƙa saƙon gaisuwar su. Gaisuwan fata alherin mu yau ya fito ne daga Isuhun Dila Faki inda yake cewa don Allah filin a bari ya huce ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Mamman Gusau kofar gabas faki da Balarabe baban Hamza Yalo kofar gabas faki da Habibu Taila kofar gabas faki da kuma Ashiru mai barkono kofar gabas faki tare da Hayya dan Yalo kofar gabas faki da kuma al'ummar garin fakin jihar Kaduna da kuma hausawanmu mazauna gajerun olade a jihar osun baki daya to ma daula ina da muna fatan duk kuna nan lafiya ne eh, amin amin to ga kuma wata gaisuwa daga hannun yahaya bello mm. shi dai email ne daga yahaya bello sai dai ya ce wanda ya rubuta wannan wasiƙa na cewa salam fatan alheri ga masu gabatar da shirin a bari ya huce suna na yahaya dano azare jihar mm. bauchi zuwa ga Idris M. Idris da Maturu mm. da kuma Abdulkadir Aliyu Mina da kuma Dahiru Mai Shago Hanafari sai kuma Prince Tasi Ibn Abdullahi Azare da kuma Ali Haɗin Kari Allah ya sa dai na faɗi wannan ko haɗin kari ne ko dai ga shi na direban mm. BRC FM Azare da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma fatan alheri daga Bala Muhammad Dambam. ya ce a miƙa min gaisuwa ta ga shugaba iliya mai shayi garki da dauda ɗan mai yaƙi maraɗi da kuma yakubu abdullahi dambam sai sale shehu shahada dambam da kuma magaji alasaka tashar magarya kumu da fata suna cikin ƙoshin lafiya to amin amin to bari mu je takardar da ke hannuna daga karshe ku kai shaga shi na karshe yawan gaisuwa ya fi yawan kada haka ne kam <laughs> to madalla daula to sakon da ya fito daga malam Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yake cewa ga dubun gaisuwa zuwa ga abokina garba sabiyo lagashuwa da yawale sani ta kai da salisu mai shinkafa da Baba Gana Alhaji dabuwa Guru da Buhari Yahaya Guru da Alhaji Umar oeba Gashuwa da yayana Musa Musa Karasuwa da diyata Aisha Humaira da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. To da ladaula kika ce waɗannan wake-wake da muke yi mm. sun tuna miki da wani labarin soyayya. haka ne kam to kafin baki dama domin ba ma wannan labarin naki na soyayya barin buɗe filin to wani labari ne na wani attajiri mm. wanda yake da kuɗi kuɗi kuɗin ba lala gashin tinkiya yawwa to mm. to irin wannan kuɗin yake da shi mm, attajiri sosai attajiri eh, eh, eh, mm. to shikenan sai dai kuma akwai wani abin da bai dace ba bai ci sa abokan zama ba ya sha wahala ya sha wahala ya ga ya sha wahala duk da kuɗin shi dai bai samu an ɗaga mishi kafa ba saboda haka dai Allah ya albarkace shi da ɗan yana ɗan jariri to duk dai matar da ya aura zaman baya daɗi to mata ta ƙarshe da ya aura aura ya wahala ya wahala dai kuma Allah ya albarkace shi da ɗa da wannan mata tun yaron yana jariri zaman biyu ba suka mm. rabu. To saboda haka sai ya tsaye da shawaran cewa shi kai kar yaron shi nan shi ma ya girma wata ran ya zo kuma shi ma ya sha wahala aure. Haka. Da yake yana da kuɗi sai ya tafi ya nemi samu wani jejin nesa da mutane ya mm. sha ta wuri ya ma keken gida. ya ɗauki ma'aikata duk abin da kike bukata na aikin gida yana mm. da su masu dafa abinci masu shara ne masu gyaran gado masu duk abin da ake bukata amma dukansu maza ne ba mata a cikin rayuwar ba mata ko guda daya a cikin rayuwar shi to mm. wannan yaro tun yana jariri aka fitar da shi daga cikin gari inda ake ganin daga iyaye mata dai mata baki daya har ya girma bai taba ganin mace ba a rayuwar shi to shi kenan shi baban shi nan da ya ga Yaran shi nan ya kai min minzanin zama mutum sai ya ce to bari ya dauke shi ya kai shi cikin gari karan farko a rayuwar shi ya kai shi birni to shi kenan ya shigar da shi birni ya ce to yau dana da yake cika shekaran ka ne a cikin turanci da ake kira birthday ko yawwa ya ce to bari mu tafi da kai duk ka bude idan ka ga duk bakin yakacin abin da kake ka gani mm. ko me kake so zan sai maka a matsayin kyautar cika shekara mm. haihuwarka mm. shi kenan aka tafi da shi cikin gari suka shiga cikin gari shiga cikin gari kenan yaro karan farko sai ya ga mata mm. sai ya tambayi baba a'a su waɗanne iri ne waɗannan kuma sai baban ya ce kai a rabu da su waɗannan agwagi ne ya ta tafiya yana ganin agwagi ya ta tafiya yana ganin agwagi mata da yake nan ke cewa ba da baban yake ta cewa agwagi ne to shi kenan da aka dawo gida sai baban ya ce mishi to dana ai na kai ka birni ya kai duk bakin yakacin inda abubuwa masu tsada mm. motocin kawa menene menene da duk inda akwai ake ji da shi tunda masu kuɗi ne nan ya shiga da yaran nan dan ni ga menene zai zaba mm, sai da aka zo sai aka zauna cin abincin yamma sai baban ya kira shi ya ce to dana na kai ka cikin gari yanzu lokaci ne da zaka zaba cikin duk abin da ka gani ne me kake so in sai maka dola mm. <laughs> to <laughs> <laughs> wannan da zai ga motocin kawa ga dai su menene sai ce eh, baba ni dai gaskiya abin da nake so kawai guda ɗaya ne ɗaya daga cikin agwagin nan kawai nake so ka sai <laughs> ai ko wannan na san yayi da ya sanin tashi cikin gari ko fa za a sani ba da ya kyale yaro kawai ya girma cikin mutane shine ai wato abin da Allah ya riga ya halitta ba ka taba iya canza shi ai da kika da labarin na hakkin tunawa ai ni na ma fasa da labarin soyayya saboda na tuna wani labari da ya kama da wannan eh. kin san shi yadda sha'anin aure yake abinda bai taka kara ya karya ba yake zuwa ya saba aure a zo a bata rashin fahimta eh. wannan mata da miji ne suna eh. zaune ana nishadi ana komai an gama cin abinci haka ana an gama cin abinci kenan ana cin abinci dama ana kallon fim an gama cin abinci sai kawai bera sai ya zo ya gita da gudu bera na gita da gudu sai mijin ya ce a'a ga bera nan ita kuma matar sai ta ce a'a ai ba bera bane gafiya ne mijin ya ce a'a ya zaki ce mun gafiya ce bera ce haka fa suka shiga gardama aka shiga gardama shi ya ce bera ita ta ce gafiya ya ce mata baki taba zuwa lagos ba ne ba ai a lagos berayen lagos haka suke masu kama da gafiya ne manya ne wannan gardaman har makwabta suka ji suka shigo aka fara dambe aka fara fada aka hana su wannan ne akan gardaman bera bera ya gudu ya bar su har da saki to tun da baki jin magana na kina gardama da ni sai ki koma gidan ku <laughs> to kin gani akwai yau ranar soyayya ce ana soyayya bai kamata a ci duk ƙananan abubuwan nan yana kashe aure ba yana shiga tsakanin yan uwa da abokan arziki. <laughs> To to madalla to haka ne bari mu rufe wannan faifai da eh, wannan babi da wannan waka kuma ta soyayya. zuciyata tana ta tsuko kamar ta yi kurji raɗaɗin so akwai ciwo barkono da yaji so a bar lalle tare muna ganin lokaci ya kawo gaba malama Juli ta fara daga mana hannu sabili da haka nan za mu mm. ja birki sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu labarai masu bandariya da ƙayatarwa <laughs> To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu a madadin Daula Salim alheri ke muku fata alheri mu wani lafiya. haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.